صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل Radio Hausa VOH ke magana a cikin shirin sana yammaci zango na uku kuma na karshe a wani ranar ta Asabar. Masu mu Assalamu alaikum barkan kuro haka da fatan kuma ana cikin koshin lafiya. To a jerin shirye da muke dauke da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mu ta shirye-shirye da suka hada da shirin nan na Afirka a yau. Bayan sa akwai mu dauke da shirin nan mu koyi harshen Farsanci sai kuma tarbiyyar iyali kafin daga bisani mu karkare da shirin nan na duniyar mu a yau. waɗannan da Allah su ne shirin abubuwan da za mu kawo muku amma kafin hakan sai an fara da jin shirin nan na ko kun san da ke leƙo muku wasu daga cikin muhimman al'amura da suka faru a tsawon tarihi a kowace rana. Ko san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Asabar wadda watan Maris na shekara ta 2023 wanda ya daidai da goma sha ɗaya ga watan sha'aban na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu hijira kamariya masu wari kun san cewa shekaru ɗari da sittin da bakwai da suka gabata a ranar irin ta yau goma sha uku ga watan isfan na shekara ta dubu ɗaya ɗari biyu da talatin da biyar hijira shamsiya birnin herat da ke arewa maso yammacin kasar afghanistan ya balle da kasar iran wani birni da kewaye wani bangare na kasar iran tun zamanin zamunna sai dai sakamakon tasirin birtaniya da kasancewarta a yankin india wannan ya sanadin tunzura ballewar harat daga iran kuma akan haka ne sarakunan kabul da kandahar suka mame harat a lokacin mulkin nasiruddin shah qajar sojin iran sun yi wa harat kawanya tare da da ita cikin kasar ta iran a shekara ta 1235 hijira shamsiyya a wannan lokacin gwamnatin mulkin mallaka ta burtaniya da ke dabda kayi. ta tura da karanta a zuwa kudancin iran tare da mamaye garuruwa da dama duk wadda turjiya da jama'a suka yi a wannan lokaci faransa ta shiga tsakanin bangarorin biyu kuma gwamnatin iran ta kasa tunkara sojojin birtaniya a wannan lokaci inda ta janye daga yankin naharat karkashin yarjejeniyar paris kuma an raba birnin da yankuna waɗanda suke kewaye da yankin da ke ƙarƙashin ikon iran a hukumance. ƙarshe masu saurare ko kun san cewa shekaru 178 da suka gabata a rana irin ta yau shak muhammad hassan najafi wanda aka fi sanin sa da shahab jawahir daga cikin manyan malaman addini ya rasu yana da shekaru 66 a duniya ya tattara bincikensa na fikihu da ra'ayin sosai da kyau ya kai mataki na hadi yana dan shekaru 25 a duniya kuma daga wannan shekarar ne ya fara rubuta littafin jawahirul kalam jawahar kalam wannan kundin ilimi ne na fikihu wanda kuma ya samu asali ne sakamakon kokarinsa na tsawon shekaru 32 wanda ya dare da rana domin rubuta wannan littafi a wannan littafin ne ya yi bayani dalla-dalla akan matsalolin fikihu da hukunce-hukunce na musulunci da dalilai masu ƙarfi da kuma inganci wanda suke tabbatar da dukkanin bangarori da ya yi bincike akan su bisa mahanga ta ilimi.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 biyar hudu takwas shida ga waɗanda suke son tuntuɓar mu ta wayar kuwa ana iya bugo mana ta waɗannan lambobin kamar haka sifili sifili tara takwas biyu ɗaya biyu uku sifili shida shida takwas uku ɗaya ko kuma ta wannan lambar sifili sifili tara takwas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 sauraro sallama da fatan kuma an yi ne lafiya hassan barka ne da sauran abokan aiki ke yi muku lalle marhaban a cikin shirin namu na wannan lokacin to jerin shirye-shiryen da muke dauke da za su zo muku ne bayan abdullahi salihu usman katsina ya fara da karanta mana labaran duniya to da farko ga muhimman kanunsu shugaban hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya rafael grossi yana gudanar da wata ziyara aiki a kasar iran a najeriya ko wasu bangarori masu zaman kansu sun bukaci karin bayani daga hukumar zabe ta inec akan batun zaɓe hukumar leƙen asirin birtaniya ta ce sojojin rasha suna samun gagarumin nasara a yakin da ake gabzawa a yankin bahmut yanzu kuma ga labaran da ke dake daraktan hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya rafael grossi ya tabbatar cewa duk wani hari ko matakin soja akan cibiyar nukiliya a duniya abu ne da ya saba wa ka'ida grossi ya bayyana haka ne a wani taron manema labarai a yau asabar a birnin tehran yayin da ke amsa tambaya akan gazawar hukumar makamashin nukiliya ta duniya na yin allah wadai da wata barazana da ake yi wa cibiyar nukiliya na kasar iran inda ya ce dole ne a raba batutuwa biyu na farko a halin yanzu muna fuskantar barazana a kan cibiyar nukiliya a kasar ukraine ciki har da tashar zaporozhia wanda ce wasa hakan yana tanatarwa ne game da abubuwa waɗanda suka faru a baya masu raɗaɗi yana jaddada cewa akwai matsayi mai kyau ba kawai ga hukumar makamashin nukiliya ta duniya ba har ma ga al'ummar duniya wajen yin allah wadai da duwata wata barazana ga cibiyar nukiliya a duniya kuma an yi allah wadai da hakan a tarukan hukumar ya kamata a cewarsa a lura da cewa rasha ta yi gargadi a lokuta fiye da daya game da shirin kai hari ga tashar makamashin nukila ta zaporozhia da sojojin ukraine suka yi a najeriya kuwa tun bayan kammala zaben shugaban kasa da na 'yan majalisar tarayya ƙungiyoyi da wasu ɗaiɗaikun mutane suka fara sukar hukumar zaɓe akan yadda zaben ya gudana wata kungiya wadda ake kira da kungiyar hada kan ƙasa da zaman lafiya ta bukaci hukumar zaben mai zaman kanta wato inec da ta fito ta yi wa 'yan najeriya gamsasshen bayani akan abin da ya faru a ranar asabar jaridar daily trust ta bada rahoton cewa kungiyar ta kunshi fitattun 'yan siyasa na najeriya da skara da tsaffin gwamnoni tsaffin ministoci mambobin majalisun tarayya masu ci da waɗanda suka sauka da kuma shugabannin matasa da dai sauransu bayan wani taro wanda sa gudanar a birnin abuja ungar ta ce akwai bukatar inec ta sanar da 'yan najeriya komai domin gujewa maimaita abin da ya auku a lokacin zaben ɗaya ga watan maris taron game da watan na zaben najeriya gwamnonin jihohi guda bakwai waɗanda suke ƙarƙashin ikon gwamnonin jam'iyyar pdp mai adawa sun dakatar da karar da suka shigar na neman kotun koli ta sake duba sakamakon zaben ranar 25 ga watan fabrairu gwamnan jihin adamawa akwa ibon bayelsa delta da ido da taraba da kuma sokoto su maka gwamnatin tarayya kara a kotun koli a kan zaben shugaban kasa da na 'yan majalisun tarayya na shekara ta 2023 da aka gabatar manyan lauyan jihohin sun shiga da karan ne sana kuma bukatar kotun kolin da ta sa baki a kan zaben wanda aka kammala To jama'a masu wari kada a sha'afa labaran suna zo muku ne daga Hausa Radio VOH a birnin Tehran. Tashar talabijin ta Almayadin ta bayar da rahoton cewa hukumar leƙen asirin soja ta Burtaniya ta sanar da ci gaba da sojan ƙasar Rasha suke samu a yankunan arewacin Bahmut tare da yin magana game da mawuyacin halin da ake ciki a filin daga. Kuma leƙen asiri na soja ta Burtaniya ta sanar a asabar cewa sojojin kasar ta ukraine a yankin bakhmut suna a cikin mawuyacin hali wanda hakan ke nuni da irin matsin lamba da suke fuskanta yadda ake gwabzawa a cikin birnin da kewaye hukumomin leƙen asirin birtaniya sun ce da a halin yanzu ana fuskantar gagarumin matsala wajen kai kayayyakin agaji ga sojojin ukraine wanda suke fafatawa da sojin ƙasar ta rasha a yankin na bakhmut kamar kuma rahotannin asirin suka tabbatar da cewa sojin ƙasar rasha sun riga sun mamaye aksarin yankin kuma sojin ukraine suna cikin mawuyacin hali farashin ɗanyen mai na ƙasa da ƙasa ya samu koma baya matuƙa bayan aka samu labari cewar jami'an masarauta haɗaɗɗiyar daular larabawa suna gudanar da tattaunawa cikin gida game da yiwuwar ficewa daga ƙungiyar opec jaridar wall street journal ta bar da rahoton cewa jami'an masarauta haɗaɗɗiyar daular larabawa haɗin da ba bayan sunayensu ba suna gudanar da tattaunawar cikin gida game da ficewa daga kungiyar opec wannan shawara dai za ta girgiza kungiyar tare da tare da kawo tarnaki ga tasirin opec a kasuwannin mai na duniya tun da karfe 2.25 agun gmt farashin danyen mai na brent wanda za a karba a watan mayu ya faɗi da kashi 2.1 cikin 100 inda kai farashin dala 82.94 duk ganga guda da kuma kwangilin danyen mai na west texas intermediate wanda za a karba a watan afrilu wanda shi ma ya faɗi da kashi biyu da dugu ashirin da biyar cikin ɗari wanda aka sayar da shi a kan farashi kan kowace ganga dala saba'in da shida da to jama'a masu saurari ƙarshen labaran duniyar kenan. To a gaida Abdullahi Salihu Usman Katsina ɗauke da labaran duniyar yanzu kuma sai taskar mota shirye-shirye inda kuma za mu farawa da shirin nan na Afirka a yau. Afirka a yau. Masu saurare barkanku da haka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na duniyar mu a yau da a ciki muke tattauna batutuwan da suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin shirinmu a wannan karo za mu taɓo batun yadda mahukuntan Somaliya suka karbi tallafin makamai daga ƙasar Amurka ce da kuma taimakon wasu ƙasashe biyar wajen yaƙar yakar ƙungiyar ta'addanci ta alshababul mujahidin ta kasar da ni sunu suwanti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya ƙunsa. ma'aikatar tsaron ƙasar somaliya ta samu wani kaso na taimakon sojin amurka domin tallafa wa sojojinta a yakin da suke yi da kungiyar ta'addanci ta alshababul mujahidin yayin da ƙasashe biyar ciki har da amurka suka nuna goyon bayan su ga gwamnatin ta somaliya wajen yakar kungiyoyi masu ɗauke da makamai a cewar kamfanin dillancin labaran somaliya filin jirgin saman birnin magadishu ya karbi bakoncin wani jirgin saman sojin amurka amurka da ke dauke da kayayyakin aikin soji don tallafawa sojojin Somalia a fagen yaƙi da ta'addanci a yayin wani taron manema labarai a filin jirgin saman birnin na somaliya shugaban ofishin jakadancin amurka a birnin magadishu fadar mulkin ƙasar ta somaliya tim trinkel ya bayyana cewa manufar wannan jigilar kayayyaki ita ce tallafawa sojojin Somalia a yakin da suke yi da mayakan kungiyar al shabaab kuma suna alfahari da hakan wajen kasancewa tare da abokansu a nashi bangaren ministan tsaron somaliya abdulkadir muhammad nur ya ce kasarsa ta samu waɗannan makamai ne domin tunkarar waɗanda ya bayyana a matsayin 'yan ta'adda a tsawon watanni dakarun gwamnatin somaliya na ci gaba da kai har haren soji tare da haɗin gwiwar ƙungiyoyin ƙabilu masu ɗauke da makamai kan ƙungiyar al-shabab inda suka sanar da kashe ɗaruruwan mayakan na ƙungiyar tare da 'yantar da yankuna da dama daga mamayar 'yan ta'addan kungiyar ta al-shababul kuma ma'aikatar harkokin wajen kasar ta amurka ta sanar da cewa za ta bayar da tukuici dalar amurka miliyan biyar ga duk wanda ya bayar da bayanan da ya kai ga kama jami'i kuma kakakin kungiyar alshabab shabab ali muhammad ragi a halin da ake ciki kuma wata sanarwar haɗin gwiwa da gwamnatocin ƙasashen qatar somaliya turkiya haɗaɗɗiyar daular larabawa da birtaniya da kuma amurka suka fitar ta bayyana cewa bangarorin na goyon bayan mayar da hankali da gwamnatin somaliya ta yi wajen yaƙi da ta'addanci kuma sun amince da tabbatar da isar da kayayyakin agaji da kwanciyar hankali a yankunan da gwamnati ta kwato daga hannun 'yan ta'adda kamar yadda sanarwar ta bayyana waɗannan tawagar ƙasashe sun kuma goyi bayan ƙoƙarin da majalisar ba da shawara ta ƙasar somaliya ta yi wajen inganta yanayin sulhu a siyasance da kuma kammala kundin tsarin mulkin ƙasar hakanan kuma sun amince da ci gaba da aiki tare da batun gudanar da zaman taro a birnin doha na ƙasar qatar cikin watanni uku masu zuwa don tantance ci gaban da aka samu a ɓangarorin yaƙi da ayyukan ta'addanci a ƙasar ta somaliya somaliya a nata bangaren ma'aikatar harkokin wajen kasar amurka ta bayyana a cikin wata sanarwa cewa wakilan gwamnatocin shida sun yi taro inda suka bayyana damuwarsu game da rikicin da ake fama da shi a birnin las anot da kewaye wani gari da ake takaddama a kai a somaliland a arewacin kasar wadda ita ce jamhuriya da aka ayyana ba tare da wani bangare ba sanarwar ta ce abokan haɗin gwiwa sun bayyana damuwarsu game da rikicin da ke faruwa sun kuma yi kira ga dukkanin bangarorin da su mutunta yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta da rawar rikicin da ba da damar gudanar da ayyukan jin kai ba tare da cikas ba da kuma shiga tattaunawa mai ma'ana da lumana hakika mahukuntan somaliya da sauran kasashen da suke makwabtaka da kasar sun yi alkawarin ɗaukar mataki na karshe kan kungiyar al yayin wani zaman taron koli da suka gudanar a babban birnin kasar mogadishu a cikin wata sanarwa da shugabannin suka fitar bayan zaman taron sun amince da ɗaukar matakin ƙarshe na gudanar da ayyukan haɗin gwiwa a yankunan da har yanzu suke hannun 'yan ta'adda domin kwato ɗaukacin ƙasar somaliya daga mamayar mayakan alshabab a gefe guda kuma an ƙaddamar da wani taron koli na tsaro da ya haɗa da shugabannin ƙasashen somaliya jibuti ethiopia da kuma kenya domin tattauna hare-haren soji kan ƙungiyar alshabab al a daidai lokacin da kungiyar ta sanar da kai hari kan hedkwatar gwamnati da ke babban birnin somaliya ta hanyar buɗe wuta a wani taron manema labarai da ministan yada labaran somaliya dawud awis ya gudanar ya bayyana cewa shugabannin kasashen yankin sun halarci zaman taro a hedkwatan da aka shirya kaddamar da shi kuma mahalarta taron sun tattauna kan batutuwan tsaro da suka hada da hanyoyin inganta haɗin gwiwar yankin a fagen yaƙi da ta'addanci shugabanci Dawud awis ya kuma bayyana cewa shugaban kasar jibuti ismail umar gule kenya william ruta da firaministan habasha abiy ahmad sun halarci zaman taron birnin na magadishu taron dai ya biyo bayan tsauraran matakan tsaro da suka hada da soke zirga-zirgar jiragen sama na tsawon kwanaki biyu da kuma rufe dukkanin manyan titunan babban birnin kasar a halin da ake ciki kungiyar ta al-shabab a somalia ta kai hari a tsakiyar wannan mako a wani yanki da ke birnin magadishu fadar mulkin kasar wadda ya hada da gwamnati ta hanyar buɗe wuta kan ginin ba tare da bayar da rahoton ko da jikata ba hakanan kungiyar ta dauki alhakin kai harin bam da aka kai a birnin magadishu kamar yadda wani shafin yanar gizo mai alaka da kungiyar ya bayyana har ila yau a cikin wata sanarwa da ta fitar kungiyar ta al ta ce ta kai hari kan fadar shugaban kasa da wasu shingayen binciken jami'an tsaro a birnin magadishu fadar mulkin kasar waɗannan hare-hare sun zo ne a daidai lokacin isowar shugabannin kasashen makwabta kenya habasha da jibuti a jere zuwa birnin magadishu domin halartar taron koli da aka gudanar kan tattauna batun yaƙi da ta'addanci tun daga tsakiyar shekara ta dubu biyu da ashirin. 22 da ta gabata sojojin gwamnatin somaliya tare da haɗin gwiwar ƙabilu masu ɗauke da makamai suke ci gaba da kai farmaki kan 'yan ƙungiyar al tare da sanar da kashe ɗaruruwan 'yan ƙungiyar gami da kwato iko da wasu muhimman wurare kamar yadda tun a shekara ta 2007 ne kungiyar al-shabab ke yaƙi da gwamnatin tarayyar somaliya da ke samun goyon bayan ƙasashen duniya kuma bayan da aka kori mayakan daga manyan biranen ƙasar a tsakanin shekara ta 2011 zuwa 2012 sun koma yankunan karkara sannan akalla mutane 38 ne suka mutu a wani fada da ya barke a yankin somaliland a arewacin somaliya a ƙarshen makon da ya gabata dangane da takaddamar da ke da alaka da birnin lan north wanda jamhuriyar somaliland da kuma yankin da ke makwabtaka da portland suka yi musayar wuta tsakaninsu jagoran 'yan gwagwarmayan las anut ya ce sojojinsa na somaliland sun kai hari a birnin las anut da manyan bindigogi kuma harin ya janyo hasarar rayuka da jikata daga bangarorin biyu ciki har da fararen hula tun daga ƙarshen shekara ta 2020 biyu irin wannan rikici ya zama ruwan dare a yankin kuma dukkanin somaliland da portland na zargin juna da hannu a rikicin kuma a farkon watan fabrairun da ya gabata larduna uku da suke yankin da aka fi sani da jamhuriyar somaliland ciki har da lardin sol da ke birnin na las anot sun sanar da cewa suna son komawa ƙarƙashin somaliya a wani labari na daban kuma tawagar wanzar da zaman lafiya ta tarayyar afirka somaliya ta ba da labarin cewa mutane uku sun mutu yayin da wasu takwas na daban suka jikkata bayan wani jirgin sama mai saukar ungulu na tawagar ya faɗo a ranar asabar da ta gabata a yankin karamar hukumar shabele da ke kudancin ƙasar ta somaliya tawagar majalisar ɗinkin duniya ta bayyana a cikin wata sanarwa cewa jirgin mai saukar ungulu na ɗauke da mutane goma sha ɗaya ciki har da sojojin somaliya kuma suna cikin jigilar waɗanda suka mutu da waɗanda suka jikkata ne a lokacin da ya faɗo sanarwar ba ta bayar da cikakken bayani game da waɗanda suka mutu da waɗanda suka jikkata ba ba ko kasashen da suka fito ba sai dai ta ce an fara gudanar da bincike don gano musabbabin hatsarin jirgin tawagar majalisar dinkin duniya tana taimakawa gwamnatin tsakiyar somaliya a yakin da take yi da kungiyar ta'addanci ta al mujahidin mujahideen masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya kawo ƙarshe a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya Shirin Afirka a yau kenan to kuma za mu kai ga shirin na gaba mu koyi harshen Faransanci.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 yankuna da ke cikin jamhuriyar musulunci ta iran waɗanda suka keɓanto da wani yanayi na musamman wanda kuma muhammad kamar da muka sani ɗaya ne daga cikin ƙasashen waje da suke koyan harshen farisanci da adabinsa a jami'ar tehran akan haka abokinsa muhammad ya ba shi labari dangane da wasu yankuna na iran bayan da ya kammala yi masa bayani dangane da wasu yankuna da suke da haƙo a cikin iran ɗin a cikin darasinmu da ya gabata idan ana tare mu da dalla ubangiji za a ci da tattaunawa tasu ta kasance amma kafin nan sai an fara sauran dukkanin kalmomin da za mu yi amfani da su a cikin shirin baki ɗaya kamar haka. کویر پکو حیوان دبه حیوانات دبوبی آنها زندگی می کنند سو سنا رایوا مرکز شیبیا، تعداد عددی تعداد کمی عددی کدن گیاه سرو وجود دارد اکویشی اطراف گفی اطراف کویر گفن فکو مار مچیجی شطور راقومی پس نه؟ مردم متنی آنها دارند سو سندا آنها هستند سو سونه روستا قوی روستاها قویکا کشاورز منومی کشاورزان منوما انجام ایوتروا انجام کارها ایوتر دا ایوکا آنها استفاده می کنند su suna yin amfani shahr gari shahrha garuruwa bozorg babba khaili kwarai faqat kawai کرمان لردن کرمان یزد لردن یزد اصفهان لردن اصفهان روستا قوی روستاها که آب روح از کجا دگه اینا آنها می آورند سو سکی کاوا راه هنیا راه ها در قدیم از زمان زیر کرکشن زیر زمین کرکشن قسا آنها درست می کردند سو سن چه سناین برای دومین چه می آنها میگویند سو سنا و؟ قنات ریجوی کشاورزی نومه آنها کشاورزی می کنند. سو سنای نوما درست است. هکنی هوا اسکا گرم میزافی خشک busashe. kam kaɗan tufan iska da ke tafi da guguwa tufan shen guguwa mai ƙarfi معماری aikin gini جالب می قایتروا چند وسو فیلم پیم من دیده ام نی نگنی خانه گیده خانه ها gidaje gombadi gidajen laka kashange mai kyau madalla bayan da aka saurari waɗannan kalmomi yanzu kuma sai a gyara zama domin a ji yadda ta kaya tsakanin Muhammad da abokinsa Ramin a cikin tattaunawar da ta gudana a tsakaninsu. در کویر چه حیواناتی زندگی می کنند؟ waɗanne dabbobi ne suke rayuwa a cikin در مرکز کویر تعداد کمی حیوان و گیاه وجود دارد. اکوی دبوبی دزره کدن از کم پکو اما اطراف آن حیواناتی مثل شطور و مار وجود دارد. اما اکوی وسط دبوبی کمر اکومی مسیجی پس مردم اطراف کویر شطور دارند؟ کنن متنی سنا در رقم اتکن فکو بله در روستاهای اطراف کویر کشاورزان برای انجام کارهای خود از شطور استفاده می کنند ای اکاوکا دکی چکن منو منوما سنا ین امپانی در رقم وجن گدانر ای ایکنسو da madalla ta jama'a masu saurare don na nema kawo karshen shirin namu na yau sai idan Allah ya mu za ku ji mu ɗauki da ci gaban shirin a cikin wani sabon darasin. Tokar dai a shafa cewa ana tare ne da Radio Hausa VOH daga nan birnin Tehran muke zuwa muku a cikin shirin muna yammaci yanzu kuma ga shirin na tarbiyyar iyali. tarbiyyar iyali masu sauraro mu da warhaka kuma har ila mu sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin tarbiyyar iyali shirin da a cikin sa ne muke yin dubi kan harkokin tafi rayuwar iyali musamman hanyoyin tarbiyyar yara ta hanyar tuntubar masana da manazarta da kuma magada annabawa don su yi mana hannunka mai sanda kan hanyar gina tubalin tarbiyya mai inganci a fagen rayuwa shirin nan ne da sa mutu mutukaran rajiyon biyu hausa da ke nan birnin tehran da ni awal kunya ke jagorantar gabatar muku da shi da fatan za ku ci tare da madajin abin da shirin yake dauke da shi a wannan karan a cikin shirin namu za ci gaba ne sauraron alama hafiz muhammad sa'id jagoran hada center for islam propagation da ke birnin kanan dabo ta nigeria inda zai ci gaba da yi mana bayani kan tarbiyyar yara da kuma fatan iyalan da su amfana da wannan shirin yau alama zai soma ne da batun yaro yana na take wannan yau alama zai soma ne da batun idan yaro ya soma kamala. Bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala Muhammadin wa ali Muhammad. Idan yaro ya samu kamala a tunani da jiki da ruhi da dukkan abin da ya ta'allaka da rayuwarsa sannan kuma gefen sai zamanto ya aminta ya zama mai kyau ya zama ingantacce a lokacin yaro zai kiyaye hakkin iyayensa zai kiyaye hakkin al'ummarsa zai kiyaye hakkin duk wanda ya dan da shi hatta da yan uwansa yara da malamai saboda sanin da da ilimin da da kyakkyawar tarbiyyar da ya samu sai mu gan shi salihi wanda al'umma take bukatarsa mu take sha'awarsa a nan ne za mu ga ya kiyaye hakkin iyayensa da Allah ya masa wasiya da shi a suratul ankabut aya ta takwas da suratul ahqaf aya ta goma sha biyar da suratul luqman aya ta goma sha hudu na wasiya da kyautata iyaye manzon Allah sallallahu alaihi wa yana cewa su ne ka, su ne wutakka sunan ibn maja juz'i na biyu shafi na dubu da da biyu takwas. matsayin iyaye da girman su ya zo a cikin wurare da yawa sosai sahih buhari juz'i na daya shafi na da da tamanin takwas. shafi na 197 sunan turmuzi juz'i na hudu shafi na 211 alkafi juz'i na biyu shafi na 162 alhisal shafi na 156 a cikin surat maryam ayu na 32 da 33 da na 14 da na 15 an yabi annabi isa da annabi haya saboda biyayya ga iyaye matsalar bin iyaye da wajabcin kyautata musu a shari'ar musulunci abu ne wanda yake ba boyayye ba biyayya gare su girmama su tsananin kaskantar da kai gare su musamman ma yanda suka yi fushi a kwantar da fushin nasu da biyayya da lallashi nisanta saba musu da cewa saba musu babbar kaba'ira ce babban sabo ne hatta da zagin wani wanda zai zage su aka hana banzan Allah ya hana zagin wani don kada ya zagi iyayen mutum shi yasa aka yi umarni da iyaye su kyarta da tarbiyyar yaransu suna ƙanana domin kada su saba musu bayan sun girma imam bakir yana cewa aminci Allah tabbata gare shi babansa ya ga wani mutum yana tafiya tare ɗansa ɗan ya jingina da hannun uban wanda yake alama ce ta rashin girmamawa sai imam zain abidin abinci allah tabbata gare shi ya zamanto baya yi wannan yaron da wannan rashin kunya ga babansa magana har ya bar duniya dastori ma'alim al hikam shafi na 23 da tuhaful ukul shafi na 85 rusunawa gare su da girmamawa gare su yayin da suka zo da umarnin manzon Allah da wasiyin Samir Mumin Ali cewa ka tashi daga inda kake zaune idan babanka ya zo ko malaminka ko da kuwa kai sarki ne. Gural Hikam ruwaya ta 2341 nisanta saba iyaye da kyararsu da tir da kalma duk kankantatta wacce za ta bakanta masu rai ko za ta na muzantawa balantana duka wal billah mu duba alkafi juz'i na biyu shafi na 158 da mallaya hadarul faƙi juz'i na hudu shafi na 408 kaskantar da kai gare su duk cikin halin da mutum yake ciki ko yana cikin fushi ko yana cikin wahala shi ma an yi umarni da kaskantar da kai gare su da kowane yanayi mutum yake tarihul madinatul munawwara juz'i na biyu shafi na 568 kanzul ummal juz'i na 16 shafi na 473 hadisi na 45512 tausasawa da sanya zuciya da jin zafi na kowane irin abu suka shiga ciki wanda yake ba shi da kyau da wajabcin girmama su da ɗaukaka lamarinsu da rashin ɗaga sauti akan sautinsu kada a ɗora hannun saman hannayensa ya zama shine madaukaka kada kuma a gabata a gabansu ko da yayin tafiya ya zo a cikin alkafi juz'i na biyu shafi na 158 kitab mallah hadurul faqi juz'i na hudu shafi na 408 masu kada ku shafa shirin na zuwa muku ne daga nan tashin hausa da don biyo hausa da ke nan birnin tehran inda za mu ci gaba da jin bayanin alama kan batun dukan iyaye da fatan iyalai za su amfana da shirin da iyaye za su daki mutum ko da yana jin ba su kyauta mishi ba kamar yana jin yana da gaskiya abin da zai ce gafarallahu lakuma allah ya maku gafara allah ya ɗaukaka sha'aninku allah ya maku rahama mu duba alkafi juz'i na biyu shafi na ɗari da hamsin da takwas da kitab malla hadurul faki juz'i na hudu shafi na ɗari hudu da takwas idan mutum yana saba iyaye Allah baya gafarta zunubansa Allah yana cewa da mai saban iyaye kai duk abin da ka ga dama na biyayya ka sani ba zan gafarta maka ba iliyatul auliya juz'i na goma shafi na 216 da rodatul wa'izin shafi na 403 sannan daga wanzu Allah sallallahu alaihi wa alihi har ila yau wanda ya baƙan taron iyayensa ya saba musu kitab mallah hadrul faqi juz'i na 4 shafi na 372 da al-hisal shafi na 621 ruwayoyi da nuni zuwa gare su zai tsawaita suna da yawa kan wannan babi manzon Allah ya hana ɗa ya ambaci sunan iyayensa da sunansu sai dai ce baba ko umma ko baba ko abba kada kuma ya sake tafiya gabansu kada ya zauna kafin su zauna idan an je waje su ya fara shirya musu wajen zama su zauna sannan idan za a tafi ya fara tashi taimaka musu tashi idan ba za su iya tashi ba kuma ba su da karfi sosai sannan kada ya sake jawo musu duk wani abin da zai jawo zagi gare su alkafi juz'i na biyu shafi na ɗari da hamsin da takwas a dunkule duk wata biyayya da duk wata kyautata wajibi ne ga iyaye matukar ba saban ubangiji ba ne to da wannan ne za a samu albarka da rayuwa mai yalwa da rabauta da arziki domin manzon Allah sallallahu alaihi yana cewa duk wanda yake son a daɗa tsayin rayuwarsa a ƙara arzikinsa to ya bi iyayensa ya sadar da zumuncinsa a wani umarni nasa ya yi umarni da kyautata iyaye har bayan mutuwarsu kyautata iyaye har bayan mutuwarsu wajibi ne akan yayansu ko da mutum yana kyautata iyayensa amma bayan sun mutu sai daina kyautata musu to za a rubuta shi mai sabon iyaye mutumin da kuma suna rayu yake saba musu baya biyayya gare su amma bayan sun mutu yana dama ya ringa kyautata musu ya sadaka ya ba su ladan ya karanta qur'ani ya ba su ladan ya sallah ya ba su ladan da sauran ayyukan alheri da zai ringa aika musu sai a shafe sunansa daga cikin sunayen masu sabon iyaye a mai da shi mai biyayya ga iyaye shi yasa iyaye ko da sun rasu to kada a ce an rabu lafiya har yanzu ba a rabu lafiya ba sai in kai ka mutu ne ka rabu da su lafiya saboda haka in sun rasu in baka ci gaba da yi musu alheri ba har yanzu ba ku rabu lafiya ba a kula sosai da me ma'anar rabuwa lafiya idan yaro ya samu tarbiyya to ba kawai iyayensa ba za mu ga har malamansa ya girmama su domin duk wanda ya sanar da kai harafi ɗaya ka zama bawansa dole ka girmama shi wajibi ne ka girma iyayenka wajibi ne ka girma malaminka ko da ko kai ne sarki a walin la'ali juz'i na ɗaya shafi na ɗari biyu da casin da biyu da shafi na saba'in da ɗaya gorar lihikam hadisi na dubu biyu da ɗari uku da arba'in da ɗaya maniyatul marid shafi na ɗari biyu da arba'in da uku yin ƙasa da murya ƙasan murya iyaye malami ma dole a yi kasa da murya kasa muryarsa don haka muna iya fahimta sosai cewa lallai babban asasin nasara shine mai idan muka yi tarbiyyar yara to sakamakon da zai dawo alfanin gare mu ne tun anan duniya sannan ladan lahira yana jiran mu su yi biyayya ga iyaye su yi biyayya ga malamai su yi biyayya ga al'umma su zamanto sinadarin gishirin zaman al'umma su zamanto abin ado ga al'umma wannan ita ce babban nasara wajen tarbiyyar yara na gari. To ga ma malam ya fara bude kundin dai kuma lokacin bai san da wannan ba a maimakon sashen wasannin biyu hausa da ke nan birnin tehran muna kara yin godiya ga alama hafiz muhammad sa'id jagodan hadasan ta fasalan propagation da ke nan birnin da ke nan da ke kanon dabo ta nigeria da wannan dimbin lokaci nashi da ya bayar duk da dimbin ayyukan da ke gabansa allah ya saka ni kuma awal kuma da shida na gabatar nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu To Marilla shirin tarbiyyar iyali kenan yanzu kuma za mu kai ga shirinmu na ƙarshe duniyar mu a yau. Duniyar mu a yau. Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na duniyar mu a yau. Shiri wanda yake yin ƙarin bayani kan labari ko kuma labarai waɗanda suka shafi siyasa tattalin arziki zamantakewa da kuma sauransu sannan idan akwai dama sai mu ji ra'ayi masana dangane da labaran da fata masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirin mu na yau. masu sauraro shirinmu na yau zai yi dubi ne dangane da yadda iran take fafatawa da takunkuman tattalin arzikin da gwamnatin ƙasar amurka da kuma ƙasashen turai suka ɗora mata a cikin 'yan kwanakin da muke ciki tun cikin watan mayan shekara ta 2018 ne dai gwamnatin shugaban ƙasar amurka na lokacin wato donald trump ta fice daga yarjejeniyar jcpoa ta shirin nukiliyar ƙasar iran wacce aka kulla a tsakanin ƙasar iran da ƙasashe biyar a hada da ɗaya waɗanda su ne kasashe biyar masu kujerun dindindin a kwamitin tsaro na majalisar ɗikin duniya da kuma ƙasar jamus yarjejeniyar jcpoa da ta ba wa iran damar gasa sinadarin uranium zuwa kashe 3.67 cikin ɗari kacal sannan ta rage yawan sinadaran uranium da ta tara da kashi 98 cikin ɗari. har ila yau ta rage kashi biyu cikin uku na iskar gas na gasa sinadarin uranium da take da su har na tsawon shekaru goma sha uku sannan a nasu bangaren kasashe biyar a hada da daya kuma za su ɗauke wa kasa iran mafi yawan takunkuman tattalin arzikin da suka ɗora mata musamman waɗanda suka shafi shirinta na makamashin nukiliya wanda daga cikinsu dai akwai sayar da ɗanyen man fetur da ƙasa take da shi a duk inda take so a duniya sannan za ta amfana da dukkanin fasaha da ci gaban da hukumar makamashin nukiliya ta duniya wato iaea e take samarwa wannan a shekara ta 2015 kenan a kuma lokacin da barack obama na jam'iyyar democrat yake shugabancin ƙasar amurka amma a shekara ta 2018 bayan da donald trump na jam'iyyar republican ya karbi iko da gwamnatin ƙasar amurka ya lanta ficewar ƙasar amurka ita kadai daga yarjejeniyar ta jcpoa wacce take samun goyon bayan kuduri mai lamba 2231 na kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya sannan shugaba trump ya sha alwashin tursasawa gwamnatin jimhuriyar musulunci ta iran tare da takunkuman tattalin arziki mafi muni a tarihin kasar har sai ta amince ta dawo kan teburin tattaunawa don rubuta sabuwar yarjejeniya ko kuma gwamnatin jamhuriyar musulunci ta iran ta faɗi a kafa sabuwar gwamnati wacce za ta yi biyayya ga bukatun ƙasa ta amurka daga nan ne gwamnatin ƙasar amurka ta lokacin tare da ƙawayenta na ƙasashen turai da wasu ƙasashen duniya suka yi ƙoƙarin mai da ƙasar iran saniyar ware ta hanyar rikita ƙasar zuwa lokacin da za ta amince da bukatunta ko kuma dai ta faɗi. daga cikin manufofin gwamnatin amurka a lokacin da akwai hana iran sai da danyen man fetur wanda gwamnatin kasar ta dogara da shi wajen gudanar da harkokin gwamnati tun lokacin ne da tattalin arzikin kasar iran musamman daraja kudaden ƙasar suka fara faduwa daga tuman 1,300 zuwa 500 sai da faduwar ta kai ga tuman 32,000 a ƙarshen gwamnatin ruhani sannan a wannan gwamnati ta shugaba ibrahim ra'isi farashin dala amurka sai da ya kai tuman dubu sittin a kan kowace dala amurka don haka faduwar darajar kudaden kasar ya shafi dukkanin bangarorin rayuwa na kasar kayaki na musamman wanda ake shigo da su daga kasashen waje sun yi tsada da suka fi karfin talaka sai dai a ɗayan bangaren kuma gwamnatin kasar bata zauna ta naɗe hannayenta tana jiran abin da zai faru ya faru ba sai dai gwamnatin kasar ta yanzu da kuma wacce ta shuɗe sun yi ƙoƙari a ɓangarori daban-daban don magance matsalolin tattalin arziki wa'anda ƙasashen yamma suka ɗora wa ƙasar da farko dai gwamnatocin ƙasar iran sun mai da hankali ne wajen samar da mafi yawan bukatunsu daga cikin gida sun fara tallafa wa ƙwararru masana da kamfanonin samar da ilimi don samar da abubuwan da ƙasar take bukata daga cikin gida. babban misali dai shine yadda wa'annan kamfanoni da kuma masana na cikin gida suka dukufa suka samar da alluran rigakafin cutar corona a tsakanin shekara ta 2021 duk da cewa gwamnatocin kasashen yamma sun hana hatta shigo da magunguna da allurar rigakafin cutar corona zuwa ƙasar iran amma wa'annan masana dai masu ƙwazo sun samar da alluran rigakafin cutar ta corona da kuma mafi yawan kayayyakin aikin likita da ake bukata saboda yaƙi da wannan cutar a cikin gida da farko dai iran ta fara samun alluran rigakafin cutar ta corona ne daga ƙasar china wanda ake kira sinopharm amma wannan bai wadatar ba don mutane da dama suna mutuwa saboda cutar saboda kuma rashin magungunan cutar da kuma isasshen alluran rigakafin cutar. amma zuwa ƙarshen shekara ta 2022 iran ta kai matsayin da tana sai da allurar rigakafin cutar ta corona ga kasashen waje bayan ta wadatar da asibitocin ƙasar da alluran coviran da wasu allurorin rigakafin cutar corona da kuma kayayyakin kiwon lafiya da kuma magungunan cutar wannan bangaren kiwon lafiya kenan al'amarin haka yake a dukkanin sauran bangarori na rayuwar mutane wa'anda suka hada da samar da isasshen abinci a cikin gida iran tana samar da kashi fiye da 90 cikin 100 na magungunan da take bukata a cikin kasar a ƙarshen shekara ta 2022 da ƙasar iran ta kai ga tana sayar da ɗanyen man fetur zuwa ƙasashen waje fiye da yadda take sayarwa kafin takunkuman tattalin arzikin da amurka da ƙawayenta suka ɗora mata a takaice muna iya cewa iran ta sami ci gaba da kuma nasara a kan ƙasashen amurka da ƙawayenta don rashin samun nasarar takunkuman tattalin arzikin da suka ɗora mata rashin nasarar takunkuman tattalin arzikin da kasashen suka ɗora a ƙasar iran da ya kai ga gwamnatin donald trump kafin ta sauka ta tabbatar da cewa takunkuman tattalin arziki mafi muni da ta ɗora a ƙasar iran ba su yi tasirin da suke tsammanin za su yi ba wato na tilastawa gwamnatin jihunar musulunci ta iran ta miƙa kai ga bukatunta ko kuma faduwarta saboda matsin lamban da mutanen ƙasar suke ciki zai kai gaba za su iya jurewa takunkuman ba amma ba wanda ya faru daga cikin wa'annan abubuwa biyu da suke tsammanin za su faru sai dai duk da haka wa'annan ƙasashe ba su daddara ba duk da haka sun ci gaba da ɗorawa ƙasar iran takunkuman tattalin arziki da kuma na siyasa kusan da wuya wata guda ya wuce ba tare da ka ji cewa sun ƙara ɗorawa ƙasar iran wasu ƙarin takunkuman tattalin arziki ba da ƙarshe dai a cikin watan satumban shekara ta 2022 'yan sanda masu gyaran hali a nan birnin tehran sun kama wata mata mai suna mahsa amini wacce bata sanya hijabi musulunci kamar yadda ya dace ba suka kawo ta ofishinsu ba a daɗe ba sai matan nan ta yanke jiki ta faɗi ta kuma suma. ko da aka kai ta asibiti likitoci sun yi ƙoƙarin da za su iya yi don ceto ranta amma hakan bai yi ba don haka kwanaki uku bayan faduwarta ta ce ga garin kunan ta mutu a nan ne dai wa'annan ƙasashe suka yi amfani da wannan damar inda suka ingiza matasa wanda suka yaudaru da farfagandan wa'annan ƙasashe na cewa mata ba sa da 'yanci a ƙasar iran don an tilasta mutu sanya hijabi na musulunci ko kuma iran tana take haƙƙin bil'adama ko kuma haƙƙin mata kai wasu sun kai ga suna cewa addinin musulunci addinin danniya ne wasu daga cikinsu sun kai ga kona alkur'ani mai girma da masallatai da wuraren jama'a sannan suna kashe jami'an tsaro na jumhuriyar musulunci ta iran wa'anda ba sa ɗauki da makamai sai dai a ɗayan ɓangaren kuma shugabannin ƙasar iran sun hana 'yan sanda amfani da makamai kan masu zanga-zanga da kuma kona wurare sai dai suna kama duk wanda suka samu yana barnata dukiya ko kuma ya kashe wani daga cikin jami'an tsaro shi ma a kai shi gaban kotu sannan kotu ta yi aikinta sanadiyar haka an yanke hukuncin kisasi akan mutane da dama da suka kashe jami'an tsaro amma matsalar da ake fuskanta a cikin an kwanakin da suka gabata shine tashin farashin dala amurka da kuma faduwar darajar kudaden kasar iran wato tuman wanda ya kai ga dala amurka ta kai tuman dubu sittin ko kuma riyal dubu ɗari shida kan kowace dala amurka wannan yana faruwa ne duk da cewa gwamnatin ƙasar iran ta ce tana da isassun kudaden ƙasashen waje wanda za su biya bukatun mutanen ƙasar ko kuma bukatun duk wanda yake bukatar su a nan ne gwamnatin ƙasar ta buɗe wata cibiya ta sayarwa masu bukatar kudaden ƙasashen waje har nau'i 68 zuwa kwanaki biyu da suka gabata dai an ga tasirin wannan cibiyar amma a halin yanzu muna jiran mu ga irin tasirin da wannan cibiyar za ta yi don dawo da darajar kudaden kasar nan da 'yan kwanaki ko kuma dai watanni masu zuwa. sai dai da alamun wannan makamin ne kawai ya rage wa kasashen yamma dangane da takunkuman tattalin arzikin da suka dora wa ƙasa iran banda haka iran tana kokarin samar da hanyoyin hulɗa da wasu ƙasashen duniya ba tare da dalar amurka ba ko kuma ba tare da kuɗaɗe ba wato a yi musayar ko kuma dai ciniki da zinari da azurfa da sauransu sai kuma kokarin haɗa bankunan wasu ƙasashen ƙawayenta kamar rasha da china don mai da hulɗa tsakanin bankunan wannan ƙasashe da ƙasar iran sai dai da alamu akwai buƙatar lokaci mai ɗan yawa kafin wannan al'amarin ya yi tasiri amma dai kowa ya tabbatar da cewa takunkuman tattalin arzikin da ƙasashen yamma suka ɗorawa iran sun kasa kaiwa ga manufofinsu kuma sannu a hankali da yardan allah iran za ta ga bayan wannan matsala ta takunkuman tattalin arzikin da ƙasashen yamma suka ɗora mata. ma sauraro saboda ƙwarewar lokaci a nan zamu dasa aya cikin shirinmu na yau sai kuma ta fito idan Allah kai mu wasu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. ina ga kuma da wani neman muka kawo karshen gaba ɗayan shirin namu na wannan lokaci wani sabo sai kuma can gobe safe idan an sake lalbomu. Kafin nan dai a madadin kowa da kowa ni Hassan barka da na kasance da ku da ma Abdullahi Salu Usman Katsina da karanta mana labaran duniyar muke muku fatan alheri mu kwana lafiya daga nan birnin Tehran.